shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasiri na sittin da bakwai a cikin suratul tauba za mu tashi ayata ɗari da sha tara Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا كما في إيمانك الله وما دم من ذا ba mumini ba الله bai jin tsoron Allah menene tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah duk abin da kika ji an ce bari dokan Allah ce ce barka alaman ba ki da tsoron Allah shine a same ki wannan abin ba shi abin shi za ki makalewa ba a ganki ba ki yi wannan alama ne da ke tabbatar da cewa ba ki da tsoron Allah ko misalin zarafi shi yana jin tsoron Allah kai da ne. idan za ki bi Allah a bayyane ko a ɓoye to ki kyautata in za ki ji tsoron Allah a bayyane a ɓoye ki kyautata shi sa Allah ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wa kono ma'as sadikin ku zama daga cikin masu gaskiya hazal amr ma ahli sidiki wa husn بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق kunga wannan umarni da Allah madaukin sarki ce masu imani su zama tare da masu gaskiya abu ne mai kyau kuma wannan ya zo bayan kitsan waɗannan mutum uku wanda gaskiya ta amfana kinan yanzu azuzuwa ne guda biyu kawai suka rage ko dai ki zama cikin masu imani ko ki zama cikin munafakai ko ki zama tare da masu gaskiya masu imani ke masu tsoron Allah ko ki zama tare da makaryata munafakai da suka kan gare ma Allah dole ki zama daya shi yasa ki sa ma zuciyanki duk sanda kike ƙarya da ba ki tare da masu imani kuna tare da munafakai ne kai tsaye mun gano wannan da ke ku kina tare da munafakai 100% kowace daga cikin ku ta lissafa wannan wallahi duk abin da gaskiya za ta ja miki ku faɗi da ke shiru kawai ba abin da ɗan adam zai iya na amfani ko na cutarwa babu shi an gano nan amma mutane ganin suke bari su yi ƙarya don a yadda da su sun yi ƙarya an yadda da su iya kan amfanin da wannan yadda zai muke a duniya cikin je lahira za ki gane musibar yardar da aka yi miki kuma tun a duniya da za a buɗe miki bala'in da ƙarya ta jawo miki wala za ki yi ta ba an fahimci wannan da kyau wani ke sa ƙarya suka ce kwaɗayi da tsoro suke sa ƙarya duk wanda ya ƙarya matsoraci ne kuma ba Allah yake tsoro ba yana tsoron ɗan adam ne wanda ba a abin da zai iya mishi sannan kwaɗayayye ne domin dole ya ƙarya don ya kare kan shi daga abubuwan da yake gani yana son ya samu an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya shirya da wadhiba bihim an manazilil munafiqin kuma aka kauda waɗannan masu gaskiya daga masaukin waɗanda suke munafikai ne wa huwa khitabun li jami'il mu'minin wannan magana ce kai tsaye Allah madaukakin sarki yake yi ga dukkanin mu'minai ittaqu mukhalafata amrillah masu imani ku ƙara tsoron Allah ta hanyar nisantan duk abin da yake saba umarnin Allah ne Allah ya yi umarni da yin gaskiya ta ji tsaya Allah ya hana yin ƙarya ta tsaya kar da kuskure da tsallake wannan abu kada ki bari yaran su su gane suna maka ƙarya kar ki gane kar ki bari mijinki ya gane suna masa ƙarya kar ki bari iyayen miji da tsawaye da maƙota zana kina masa ƙarya uwa uba kake kuskura a rubuta ki a cikin littafin Allah cewa ke ɗin nan fa matsalaciya ce kake kuskura wani gaskiya so ki rabu da mutane an fahimci wannan da kyau wa kunu ma sadiki na ai ma'allazi na kharaju ma'annabi ku zama tare da waɗannan da suka fita tare da annabi da kuma waɗanda suka zo suka faɗi gaskiya aka yi masu hukunci la ma'al munafikai har ku zama tare da munafikai waɗanda da ke faɗin ƙarya kar ku saki wallahi duk sanda kike ƙarya zuciyanki ta tabbatar miki kina tare da na munafikai kun gano wannan da kyau ku kina yin ƙarya ke sa na zuciyanki ni ban ga amfanin waɗannan abubuwan ba wannan ban ga amfanin shi ba ce wani mace tana ƙarya riban ne ke samu kina ƙarƙashin wani eh kina ƙarƙashin wani ko kina ƙarƙashin iyaye ko kina ƙarƙashin miji ko kina ƙarƙashin ƴaƴa haka ne ne na kina ƙarƙashin Allah ya kiyaye mala ya ce ai kono ala mazhabi sadiki abinda yake nufi su zama a bisa tsarin masu gaskiya wa sabiluhum da tafarkin su wa haqqun man fahim anillahi wa aqla anhu anna mulazim as fil aqwali wal ikhlas fil a'mali was safahi fil amwal wa haqqun <clears throat> man fahuma anillah mala yake cewa haƙƙi ne ya cancanta duk wanda ya fahimci wannan saƙo daga Allah madaukin sarki ya lazimci gaskiya wajen magana. shi abinda yake nufi wallahi al'azim ba kwaɗayi ne zai sake ƙarya ba muddin kika tsara dokan Allah wallahi ki faɗi gaskiya abin da kike faɗa ne sai Allah ya ba tsoro zai sake ƙarya ba Allah sai Allah ya kiyaye ki da abin da kike tsoron an fahimci wani in dai waɗannan abin da sake kare, da ta haƙura ki faɗi gaske yanzu mu kalli hukuncin da aka yi masu sa'abu kwana nan kwana hamsin bai fi ki sha wahala yau a duniya ki je lahira ki shiga aljanna har abada ba me amfanin yarda da waɗancan mutane wanda suka yi ƙarya wanda annabi ya yi kuma ya suka can gidan wuta kwanci ya amfani kuma daga rasuwansu zuwa yau sun haura shekara dubu da ɗari hudu ba gara a maki hukuban kwana hamsin da zauna lafiya noma kuma ba ba fashi kenan ba wa ya san san da za ta da kiyama wa ya san san da in an je kiyama za a zauna a wuta a ciki kuma ya ce su muna fake su darakil asfali min an-nar wannan da zai yi kokari mu bacca Allah ya kiyaye sannan wal ikhlas fil a'mal da aikin da mutum zai yi ya kokari ya sa ikhlas wasafahi fil amwa fil ahwa duk abin da zaki ko ya zama da gaske kike yi ko menene inganta yi shi babu matsalar tangarɗa faman kana kazalika lashe bil azra duk wanda dabi'an shi ya zama waɗannan bayanan da muka yi to Allah maɗaukin sarki zai sada shi da waɗanda ake ce ma al zan su akwai wacce ta san ayin da Allah ya magana akan al abra na'am ku karanto ne نعم هم؟ إن الأبرار لفي مين ما جانا أنا إن الأبرار مين لفي مين وطروا كيجي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار آه. da <laughs> ke masu haddin inkira to shi ne sai ke cewa wawasala ila rijal gafar Allah madaukin sarki zai kai su zuwa ga yardan Allah mai gafara shi yasa annabi ya ce alaikum bisidq ina muku umarni da yin gaskiya fa inna ya yahdi ila albir gaskiya na shiryarwa zuwa ga albirru mai albirru ayyuka na kwarai da za su yake aljanna kina jin kin samu kanki a kasala da mutuwan jiki da kyaman yin ayyuka na kirki zai je ki bincika wallahi za ka tare da masu da bayani za ka tare da su Allah zai kasalantar da jiki za ki je ba ki katun Qur'ani ba ki sadar nafil fili ba ki kaza ba ki yin kaza kin fi sha'awar ki hira ki gulma ki zauna kina yin abin da zai bata miki duniyar ki kuma ya bata miki lahirin to sai ke cewa wa innal birra ita kuma bir ya hadi ila aljanna na shiryarwa zuwa ga aljanna wa ma ya ar-rajulu yasduqu mutum ba zai gushe yana yin gaskiya ba wai ta harra sidqa yana karda don gaskiya hatta bu inda Allah su a sai an rubuta shi ne gaskiya ne a wurin Allah in ji wannan ku sai ce wal ƙarya kuwa ala diddi min zalika kishiyan wannan ne yasa ne da ce iyakun wal ka shedin ku ina hana ku yin ƙarya Ina yin ƙarya ki tabbatar da kin ma'annabar rashin kunya su dace ce kakki kin rena manzon Allah shi sa yara tun muna ƙanana sai da zance ƙarya zagin waye duk sun da ke ƙarya ke tabbatar da kin ƙudun duma ma Allah zagi Idan ko da kina da bazawari ko saurayi za ki cuce shi da sallar nan sai baki ki kudin ɗinki da kudin takalmi da kudin jaka da kudin waye ki gane shi asalin kudin ba tsammani ba za su da dubu sha biyar ne zai ishe ki biya mashi dubu sha biyar kake ce sha biyar da ɗari biyar an tambaye ki ɗari biyar ɗin na shi ware mashi dubu sha biyar shi ne na cutar da zan maka wanda ba haƙƙinsa ba ne dubu biyar kuma ba san za hau in je aikin cuta <laughs> ba gaskiya ki faɗa ba tun da auren shi za ki yi ai tun da kin yadda ba za ki ƙarya ba kina son ki shiga aljanna gaskiya na shiryarwa zuwa ga birru birru na shiryarwa zuwa ga aljanna mutum ba zai gushe yana gaskiya ba har sai an kai sunan shi al'arshin Allah an rubuta shi kai akwai mukamin da ya kai wannan mun gano wannan ita kuma ƙarya tana shiryarwa zuwa ni zuwa ga fajir ɗin makaryaci ɗin iska ne fajir ne ɗin makaryaci mutumin banza ne fajir ne duk matsareci matuci ne hajiri ki ta lissafin abubuwan rashin kirki wajen ga matsareci a haka yake kuna fahimtar wani ya ce wa innal fujo kuma fajirci ya hadi ilallah yana shiryarwa zuwa ga mai wuta wa innal fujjara ya ce ni ya raba innal abrara lafi wa innal fujjara lafi a'a to kawai kina yin ƙarya ki tabbatar da gidan kina yin gaskiya ki tabbatar da gidan wannan ba sai raba ba kuma aka tabbata zamanin manzo Allah kina tare da masu gaskiya da ka abu waɗanda aka ce Allah ta batu ba su kina yin ƙarya kina tare da su munafikai sai Allah din ubayyu tabbatar da kuna can gidan wuta kwanci shi ke nan an zauna lafiya ko cuta za ki ki gaya wanda kike so kai ba fa auren ka zan yi ba duk abin da kike ba cutan ka nake yi in ya yarda ya baki shi ke nan simple as abcd ni ce a ah, ba magana aure ni ce ba magana aure ba ya wallahi jiye-jiye ni ake wani wa'azi kariya haramun har kudaden kama da na amfana na bayan nan wallahi dan fara ce ka gani ne ita da gaskiya ni baro ne yake mun gano wannan da kyau ku suke zauna lafiya ni ce a ah, to shi ke dan dan ke daɗe na barki lafiya shi ke ne gara ki karanta mu kanki musiba ya ɗauki kuɗin yaudara ki je ki sai kankana ki buɗe baki da shi tsokan jikin ki gini da wannan cutar ki je lahira Allah madaukin sarki ya danka ki a wuta don ya ce kullu lahamin da bata min haramin fannara a wani bada gaskiya sun gano wannan da ku bada gaskiya kan su zana nan sai mata abin da suke sha'awa a cewa wallah kawai tsaban farin jini samarin ta sittin da ɗaya ya gano wannan da ita ɗaya da farin jini ke ya tabbata kullum tana an tsawa da kasan yar basu kina zuwa ki kina ne tuna take fa samun kaji da Allah samun da ta zama maroƙiya ina ana taron maroƙa na ƙasa lalle a gani mun gano wannan da kofi Allah madaukin sarki ya shi yi. wa ma ya zalar rajula ya zilu mutum ba zai gushe bai wai karya jiya ya yi gobe zai an ji mamayin yinta ta zai yi wai ta harar kazi ba har ƙirƙiro manyan karerai zai ke yi don ya ta sa da yake zama ya filan ɗin karya hatta yi tabu inda Allah ta kazzaba har an kai sunan shi al'arshin Allah an rubuta shi a wani baƙin littafi cewa wance ƴar wani jikansu wance jikan su wannan da wani sun shiga wakil lalace yanzu ko fadin shugaban ƙasa da kai sunan sun shiga wakil dindin makaryaciya tana wanted a wurin Allah jira ke kawai lokaci cika ki fada hannun sa malakul mauti su kuma fi handin oban ki hannun su wala kiri ko ba su wala kiri ba aka ce iri na mutum tara su same ki da gora su dinga jibgen ki ko ni kaɗai zan bige ki a zaki in wannan da kyau ku sai dai na gama ba ta ki kashin mamaki ki ci Allah ya sa kuma shi ya sa ne na tuwa da kiri wanda annabi ya ce Allah ya ba shi izini ya siffanta wani mala'ika cikin mala'ikan Allah daga gefen kunnen mala'ikan nan zuwa kafaɗin shi nan tafiyan shekara saba'in ne kun gano wannan da kyau ku yanzu wannan tsakani da Allah shi zai ɗauko gudumar irin ta lahira kina cikin wutan jahannama a ce zai mungula miki in ba ga kin sa akwai wutan da ita ce ake naki karfe ne aya to irin wannan wuta masu zafi ba yar wannan ta a shada da kuke girki ba to duk sai fa an tattaro duk wata wutan duniya na su bom ne na su nukiliya ne na su wai duka a tara wutan waje ɗaya to ita ce take ɗaya bisa bakwai da wutan lahira to da wannan wutan duniya kafin a kawo mana ita mai amfani da ita sai da aka sarka ta a teku bakwai da ki garwa shi ki rike shi da flyer ki saka shi a wuce ki tun ki da wutan hutu a su sai ki cire ki karasa shi a wani har bakwai sai da yi wuta wutan na haka na ka gutsuru wanda aka kawo ki amfani da ita ku in ta tashi da gobara ɓannan da take yi in ta tashi kona mutum ke suye shi gaba ɗaya. a ce ke nan za a duk kunkuna ki kin san ɗan wutan zai shiga wuta saboda kada ya haifar da matsala ta fan ɗaure shi zai shiga ka kawai da hankal ƙafa da hannu mu biya shi ake a ɗaure shi kamau inda gana ɗaura horo ujuhu fa gulluhu summa jahima sun ma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluhu wallahi azim zira'i saba'in irin ta lahira zira'i ɗaya fana duniya kuma ɗaya ke wannan tamiskarinci ma irin na lahira kuma ƙarfi da ɗauri irin na mala'ikun lahira haka za su ɗora makareciya mala'ikun Allah kun sabon ya samu ke cewa wani shiri saboda mutane wani kiri suka zani. munkar da na kiri sunan ke da su ne masu bugu kun gano wannan to sai ba haushe duk abin da ya ji kun gaskiya ya biye shi da bisa tsarin yadda zai iya fahimta kuma ya faɗi cikin sauƙi to wani kiri don Allah ko ɗan banga aka ji aka kai aka ce ki duka ne za ki ɗauka idan mai za ki wani gaskiya ba duk wata makarciya yanzu an rubuta ta a littafin Allah can kan al'arshi one text Allah na neman ta a lahira ana cewa ga kin zo kin shiga uku ana kiran ki wance ne gaskiya suke ce to Allah gaskiya ne kun yi kun kun ji kun zo na lafiya a wani laifi ne kike wanda zai taɓa mutuncin ki aka kira ki aka tambaye ki ce ba ki sani ba saboda shi kariyar mutunci wani abu ne da ne kun gano wannan da kyau ku ki ce baki sani ba ki ce baki ba ki ce baki sani ba domin annabi ibrahim sanda aka kira shi lokacin da ya kakkarya ka aka ce a an tafi alta haza bi ali hatina ya ibrahim qalami bal fa Allah fa'ala hu mu haza ya ce da yi ba yake shi ce ni ne wannan abu hmm. lafiya ki tsaya shi da wannan kariyar mutunci amma kawai ka zauna ke shi shimfi dama mutane karya haka kawai inda babu lissafi an gano wani da ko <clears throat> da ramadanan nan fa ana azumi kata wani yanzu yake ce wata yarinya ne <clears throat> ta ga addini shi ta rubuto mai text message ta ce wallahi ta shi take so ta ce kuma shi fa maganin gaskiya malam ni kuma kanwanta nake so to ya za a yi na ce a gaskiya haka ba ta ce na faɗa kuma wancan ba za ta so ni mutum daga wannan kuma zai ka kakura duka ya ce in ni ne kai sun kira ka ce wanci gaskiya an samu matsala na riga na yi ma wancan mahalli a cikin zuciya ko ki taimake ni in cimma nasara na ga ɗan wannan dama yi mutum ta cuce ka ta daga maka kafa ko mm. ga dan wannan a dai abu ne shi sai ka bada ko ai dubu ɗari biyu na ba ta mun gano ba ai dai ni soyayyen ba ai sai ce duka ba zai iya wani ce za ka asara duka kuwa Allah madaukin sarki ya samu ya ce daga da Allah zai sa ya ji wannan karatun a kaga da ya ji ya faɗi gaskiya ko jama'a kun yi alƙawari ya faɗi faɗin gaskiya an yi an makarya bara'a Allah ya muku albarka aya ta gabe ce ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موضئا ولا يطعون موضئا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya sai ce ma kana li ahlil madinati su ade kamata ga 'yan madina wa man hawlahum min arab da ƙauyukan da ke kewaye da madina an yi takhallako an rasulullah rika barin annabi tafi yaƙi da je tare da shi ya kamata ba girman su bane in gano wannan da ke ko zahiruhu khabar kamar labari Allah yake bayarwa wa ma'anahu amrun amma umarni yake daga yau duk dan Madina kai ya ƙara barin manzon Allah ya tafi yaƙi bai ba haka duk ƙauya wanda ke kewa da madina kada wanda ya kuskura daga yau kun gano ma'anan umarni ko wa hazihi lil mu'minin min ahli yasrib wannan zargin yan madina Allah ya wa qaba'il al arab al mujawara da kuma garuruwan larabawa wanda suke kewaye da madina Allah ya zarge shi kun gano wannan Zaina, ko kamuzaina wa juhaina wa ashja wa jifari wa aslama <clears throat> an takhallufi an rasulullah fi gazwatu tabuk mun gano da kabilan aslam dukansu Allah madaukakin sarki ya zarge su game da zaman gida su ci zuwa yakin tabuka wal ma'ana ma kana li ha'ula al mazkurin an yatafallu ba girman su bane ku ce manzan Allah zai tafi yaƙi ba su ji ba ta inda nasiyar ta nasihin bai su lafi gairihin azaburar da su su raka annabi yaƙi su suka fi cancanta da azaburar da wasu ƴan nesa ta inda hum lam yi nasiru ya ta mil an ya kuna a listin far fi kulli musulmi fita a tafi yaƙi kowane musulmi ya shafa kusa ha'ula'i bai etab bi ƙurbihin su waɗannan an zarge su ne saboda kusancinsu wa jiwarihim da makotakansu wa annahum a haƙƙo da zalika min ghairihim cewa kuma sun fi kowa cancantan su zo a tafi yaƙin da su sa Allah madaukin sarki keɓance su da abu haka ne ai da daɗi makota in abun murna ya same su zo su tsaya shi in na jaje zo su jaje ta haka sai ga na kusa su ƙi zuwa sai na nesa su je su a ce abin bakin jirgi ya same shi ga ɗaki ga ɗaki da ki jajantawa wata na wata unguwa can da wanko ƙafa da wata jajanta akwai daɗi ba daɗi ko sannan abu ya kamata mutane su rufe kula. Allah maɗaukin sarki ya ce mace mutu Wana yar da gobe an fusi ma'annarsu kada su kwaɗayin kariyan kansu a kan ran manzan Allah don duk wanda yake zuwa yaƙi me yake nufi bai son ya mutu ko to manzan Allah ya tafi yanzu ka kara kanka ka tura annabi ya kashe shi kenan kuna gane misalin la yardau li anfusihim bil khafd wad da'a wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi mashaqqa bai kamata su yadda annabi ya shiga wahala su suna cikin walwala ba zalika bi annahum la yusibuhum dama domin sanda duk aka fita jihadi duk sanda soja yaji ji kishin ruwa wala nasabun ko ya sha wata wahala wala makhmasatun ko yunwa fi sabilillah mun gano wannan cikin yi ma Allah da'a wala ya ta'una ba garin da kafan da za su taka an taka nan kika dan kafan kika taka nan nan nan ne nan daban nan daban to duk wani tako ɗaya da sojan musulunci ya yi mawuɗi'an ya rizil kuffar don ya bakanta makasarai rai ma'ana tafiya jihadi kafiri baya su ko ba shi za a yaƙa ba duk wani tako da mumini zai yi zai tuna makafiri baƙin ciki an gano wannan da kyau ko wala luna min aduwin nailan ko kuma su watsa kafirin su masa rauni su karkashe na kashewa illa kutiba lahum bihi amalun salih wato sai an rubuta masa aiki mai kyau suka yi wanda ya cancanci lada da kyakkyawan sakamako inna allaha la a ajra musu muhsinin Allah baya so ga taladan mutane kirki kinin shi mujahidi ko ya shiga yana bacci lada bai da lafiya lada yana farke lada hira yake lada kashe shi ya je aljanna ya dawo da ganima ga zafa ba abin da ya asara sai ne yana kuna zaman gida abin ta ci. a ce za a je jihadi ne ɗa namiji sai zaman shi a gida tare da yara da tsoffi da marasa lafiya da mata ko kunya baya ji in gano Mun kin ga ban fita ba to yakin ƙabilanci ko zanga-zanga ne ko wani abu na rashin mutunci amma jihadin islam na gaske wanda ya ci ga ƙa'idoji da matakai da rukunai to Allah ya kiyaye ya taso mu zauna gida abu da Allah ka zauna gida ne ne gara a dawo da kai gida a ce kamu mutu ce wuce aljanna su waɗannan su ko ko kai kuma kana kanta da 'yan matanka mun ga wannan da ke wajen yana ruwa Allah <laughs> dai su gama shirman shi faɗan aljanna na gaya muku wanda ya mutuwar shahada san da makami sauka jikin shi za a gafarta zunduban shi duka yana da ran shi a duniya za a nama ka aljanna can daga nan zuwa can ne kawai ran ya hannun take zai ga galla gallan yan mata guda nawa guda nawa na ce goma ne ai saba'in da zana kan yanzu wannan za a na wannan ne kafin kiyama <laughs> me na ki na sauri me na ki na gaugawa bayan za a isa mun gano wannan hankali shi kwance sai kina nan <clears throat> an baki da ta kaba shi yana can cikin suhur al'ini mun gano wannan haka ya faɗa to ni ne na faɗa ko ko kara kan suhurul ne? Allah ya samu dace amma kin san wani matsala guda ɗaya in har ke mumina ce yana aljannan ma kina duniya yana nan yana begenki yana mararinki yana kishinki sai ka ana cewa wani ya rasu cikin mutanen kirki ya je inda mutanen kirki yan aljanna suke abin da suke fara tambaya ne labarin matata wani hali suke ciki ta yi aure ko ba yi ba wa ya aure ta ‘ya'yana fa duk ya iyakakun da kika shuka sai an gara shi daga ran da ya jikin shuka rashin mutunci daga lokacin ya kura shi gefe ke dama ga wasu wanda ba ta ke ake ba amma dai cin da ke an yi zaman mutunci sai mumina ne allah allah yake ke taho don a ci daula da ke an gano wannan da ke ko allah ya kama dace to sai Allah madaukakin sarki ya ce wala yunfiquna nafaqatan sannan babu wani ciyarwan da su waɗancan mutanen Madina da waɗanda suke kewaye da su za ba da gudunmawa kabiratan wala kabiratan ƙaramin gudunmawa ko babba yanzu wannan kuma duk wanda zai da kudin shi ya bada saboda Allah ya dina jin asara a cikin zuciya kun ji abin da Allah ya ce wala yunfiquna nafaqatan kabiratan karamin ciyarwa wala da ko babba wala ya kafa ona wadiyan sannan babu wani kwari da za su tsallaka mai wahala a gangara a fito da kyar illa da lahu a ce an rubuta masu lada sistahir alkhairu salasa gaba cikin bukari annabi ce dawaki iri uku ne wa fihi wa amman Jiya lahu ajaru. dokin da mutum mallakan shi lada ne gare shi rajulun rabataha fi sabilillah shi duk wanda ya tarke doki don jihadi ya ahlul islam fi marjin ko fi rawbatin ya kai shi can wani wuri kusan idan aka yi girbi ba ana barin eh, karmami da sauransu a ce makiyaya za su ɗaura dabbobin suna rani a wajen ba ko kuma ya je kai wajen wata fadama yana cin ciyawa ba na <clears throat> wa ma min zalikal marad duk abin da suka ci a wannan makiyayar aw rauba ko wannan tafkin illa kutiba lahu adada ma akalat hasana adadin ciyawan da dokin ya ci rubuta mai lada kai kai kai to bo na karatun ba idan kika aje doki na jihadi idan aka zuba mai harawa ko aka zuba mai duska ko aka zuba mai ciyawa adadin ciyawan da ya ci lada ake rubuta mai in ya kai baki za ka yi da ciyayi da talatin shi to Allah ya irga kowane ɗaya lada goma kusa bai sun ji daɗin sun gano wani wa ba lahu adadi ha? sannan adadin kashin da jakin ne doki ne ko jakin ko alfajiri ko raƙumi wa abuwaliha da adadin fitsarin da ya yi hasana lada za a zuba mutum ba yaka bukhari da mutum su na nan amma mutum iri da wasu ya ki wannan sau da wani abu na duniya to yau ba jakunan ba raƙuman ba dawakin ba mutane duk wanda suka rayu a lokacin sun yi yanzu an kuma ga Allah wanda ya baya rabota ba wanda ya ƙi ba shi da haushi bala ya ce haza wa hiya fi mawadi'iha wannan fa raƙuman ko wakan alfadaran ko waye suna gida fa a dore ne suna kiyo fa kaifa idza adarraba biha to naga in ya taje da yasa waje ana kewaya wa ana hore jikinsu suna don su motsa jiki kada jini ya ya fantar da su da gajiya da mawazarsu eh hadil aya mansuha bi qawli ta'ala wannan aya ma ne ce Allah ya shafi ta da cewa ma kana mu'minin yunfiru kafa mu'mini kasa fitar duka a samu wasu su zauna ina wasu ayyuka za mu zo mu ji ta gaba wa anna hukumu hazina kana muslimuna fi illa wannan ayan ana aiki da ta lokacin da musulmi suke yan kadan lamma kusuru yayin da suke yawa nufihat wa abaha Allah takhallufa liman sha Idan sai aka kawo wanda yake da hali ya ji wanda bai da hali ya zauna ba ko qala ibn zayd wa qala qatada kana hadha khassan bin nabi wanda yake bance annabi ne idza gaza bi nafsi fa laysa li ahadin an yatakhallafa anhu illa bi izni in dai annabi zai fita to kai baka isa ka zauna gida ba sai da izini. wa amma ghayruhu min al-a'imma amma wani wanda ba annabin ba walwalat da shugabanni wale mai sha kallafa ne ta kallafa min muslimi musulmi dama ka ji zagada maka ji zuwa an gano wannan idan lam kun bin nasa hajatun ilayhi kuma in ba a bukatan ka a fagen saboda kwarewanka da gogewanka a wata harka wala zarura kuma lalura ba ta hukunta cewa lalle ka fita da karancin dakaru ba يجزيهم الله ahsana ma كانوا ya'malun duk wanda ya wannan aiki to Allah madaukin sarki zai mai sakamako da mafi kyau na abin da ya aika za a maka sakamako da mafi kyau da Allah ya ce mafi kyau la kaje ta abin da za a baya Allah ka sa da mu a ciki aya ta gaba ta ce Wa وما كان المؤمنون لينفروا كافرين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما كان المؤمنون لينفروا لينفروا كافة إلا شديد سماكا يؤمنون تتعي كفا أبو جهادي الجهاد ليس على الآيات jihadi بدون dole wa annahu fardu kifaya in wasu ni in dauke masaura laifi if launa farar kul da kowa zai tafi jihadi ya zama soja ba amman wara'ahum min al iya da iyalai kuma sun shiga matsala ba masu tarbiyya ba masu karantarwa ba 'yan kasuwa ba manoma ba ba ba zai yawa ya kuruji fariƙun min humnin jihar za a samu su ɓangare ne kawai su jihadin walikin sariƙun wasu kuma su tsaya ta faƙaho na fidde zai makaranta su samu ilmomi da ya hafazo na wasu su tsare mutuncin iyalai a gida hatta iga adam na runa a lamahu in waɗancan da suka tafi jihadi sun zo wanda suka je makaranta kuma su karantar da su almuqimuna mata ta'allamu min ahkamin shar'i abin da suka koyo na hukunce-hukuncen shari'a su zauna su karantar da waɗancan jaruman wa ma ta jaddada nuzulihi alal nabi kulle nafara eh, min kulli firqatin minhum ta'ifa yatafaqahu fi din yace ina ma da ma a ce kowane bangare na mutane a ɗibo wasu su je wasu su zauna cikin ɗan kasuwa a wara wasu su je wasu su zauna cikin malami wasu je wasu su zauna cikin manoma wasu je wasu su zauna cikin masu aikin gini masu aikin wuta masu kaza kun gano wannan amma kar a kwashe jiki ta daɗiya ta wasu su je wasu su zauna a gida wa sabqa ha ma'an nabi wasu zuwa ta har da manzon Allah a gida inda yaƙi yake zama wajibi shine in an kawo ku hari da ruku to nan fa kowa sai ya fito ko yana so ko ba ya so don sai an fita kariyan kai da kariyan gari ya ta hammalu an hudde a zauna wasu tare da annabi don su koyi addini ya ta fakkahu su fahimci addini da kyau sai za a ke nuna ilayhim in sojoji suka da daga yaƙi tasbaruhum bima sami'u sai karantar da su karatun da suka daga annabi wa allimuhu su karantar da su ilimi kun gane wannan da kyau ko ku bar ku zo ta magana mai ƙarfi ce, wa fi haza kun ga cikin wannan aya ijabu tafaqquha fil kitabi was sunna wajibi dole lallai ne kowa sai ya kunci alqur'ani da sunna wacce ta zauna ba ta zuwa makaranta aikata laifi take lailan ha ba da ramadan ne ka dace da ilimin addini titir ne min al-mahdi ila al tun daga tsimman goyi har kabari ji wannan ku in ga yabo jiki magani shi magani wa annahu alal kifaya duna al aya shi ma wasu ne za su komo sai su karantar da sauran ba za ce cin da wani ya yi ya je da gida islamic studies sai kowa ya jaye ba cin da wani ya jaye da gida a kan arabic sai kowa ya ji wasu je su yi ko kuma ya zama to duk abin da za ku ta jingina a jikinsu suna muku wa'azi suna karantar da ku suna kaza sai ku fahimta jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau وطائفة في اللغة الجماعة ينظر قومهم ينظر سامدام يوم وأزيد الجرجئي لكافرين إذا رجوا إليهم من الجهاد ويخبرونهم بنصرة الله تعالى نبيه هو المؤمنين وباس لابار إلى النصر أن أتساموا وأنهم لا يدان لهم بقتالهم وقتال النبي tabbatar da cewa ya kan mumine da annabi ba kan wallaka ba waɗannan masu na gida don ma ba su je ba amma kun je da aka ɗaɗɗana muku kona kuna gane kuna gane wannan ku je ku je labarin kun ga duk muna gida ɗan tsiraru ne muka tura ku ji yanzu ku ji nasarar da suka samu kuma kuma su Binta don kwarabo rabota kun gane wannan da ke ku fa yanzu bihim ma nazal bi ashabi min da kufar mai hazarun amma in sun ji wa'azi su faɗaka su ba abin da Allah ke so kun ji umarni da Allah madaukin sarki baya ba duk ake kamawa a fita hatta kun ɗauki wannan aya za ta taimake ku ta wajen abin da ya shafi kasuwancin ku na cikin gida a ce wannan ginin sanar da injin nika ana mata layin nika kota a mun ba shi yi ma'in nika a shi wancan kuɗi duke samu sai raba kada ta su injin nika mutum dama hamsin suke zuwa gidan sai su kuma ashirin da biyar ana nan na wuce kai kai kai injin nika masallah mu ma bari mu yi sai ta sha biyar biyar daga nan sai a waye gari gaba ɗaya ba su samun nada sun yi shirme ke an bayanta hatta 'yan boko za a yanzu kowa so yake karanta wani course wai so da marketable course ne mutum na gamawa da wannan karatu ne da ake samun aiki nan da nan nan da shirme na da yanzu a najeriya ne ake ɗaukan ka abin da ka karanta eh najeriya ana ba da aiki da kan mayar da a kan da suke ba da waka sani waka sani a najeriya ne ba ka ɗauki ɗan kasuwa aka ba shi ministan tsaro a najeriya ne aka ɗauki injiniyan ruwa plumber ne ba aka ba shi ministan tsaro a najeriya fa fulomba kanga fulomba mai gyaran ruwa mai gyaran famfo injiniyan ruwa aka ba shi ministan tsaro a Najeriya yanzu duka shugabanni gwamnoni da ake ɗaukar su dama sun karanta shugabanci ne wani wajen zai karanta wani abu ne can da fa da da alaƙa da shugabancin al'umma sa da ke mutane a bashi shi yasa ya saba kwakwance ƙarafuna da ɗaura su kuma duk yadda ya murda karfe ne ba zai kare ba to kawai sai zai yana murda mutane suna ihu ba ji yake yi <laughs> sau kunnin ya doɗe da jin ƙaran ƙarafuna an gano wani yara ce su abin da suke so su koya shi ne kwamfuta sau da ana yawan samun fada abin da suna wani saba kwamfuta saba crime kwamfuta saba security waye waye irin waɗannan abubuwa wai goyi shi su ne ni kullum ga yara nake ku je ku samu ilimi ku gama ku je ku yi fatan sanda za ku gama mai yiwa muna raye sun farko ba abin da zai dame ni gyara ɗabi'unku ku zo mutanen kirki ku rike ƙur'ani da kyau an gano wannan da kyau ku mu waɗannan abubuwan da kuke cewa jin karanta kaza ba abin da dame mu da wannan a gano sun je har tuni Allah ya bar mu da alfarman da muke da ita ta nemo maka inda aka je ba da abinci ke son ka shiga cikin gwamnati ba zamani shi na cikin gwamnati in ba sata zai yana ƙushi ne na albashin fage da bigagge ne ba lokacin da dalilin zai sa ire-iren masarautar kasa, lokacin da za a gyara wa ma'aikata albashinsu zai kamata ƙasashen da suka ci gaba ana ba ma'aikaci albashi ne da yake wadatar shi za mu nuna da ku amma mu yanzu ana ba ma'aikaci albashin da yake san shi ba a ba da yanzu dala dubu ɗaya ko ce dubu ɗari da hamsin a ƙasashen waje kamar saudiya da sauran kasashen larabawa duk ma'aikacin da ke an san albashi ƙasa da dala dubu biyar ya cancanci ya rubuta takardar neman tallafin abinci a wajen gwamnati Yara miliyan nan wajen dala dubu miliyan ɗari dubu ɗari biyar ne miliyan uku miliyan bakwai da rai wajen shi talaka ne kuduk ya kamata ke kan shi amma yanzu ta da gima ake da su ana ciki kaka ciki kaka mene waya ba ma'aikaci naira dubu saba'i naira dubu saba'i waya kasan da ake samu kuma mutane su walwala su samu su security su samu ka ba shi waɗannan abubuwa ma'aikaci wanda yake local government ƙaramin ma'aikaci in ana neman adalci kamata ya bashi albashin yara miliyan ɗaya da rai a duk watan duniya kuma a wata na kaiwa tsakiya a aika mai da kayan abinci gida buhun shinkafa buhun wake buhun gero buhun kaza kasan ɗin taliya guda biyar na makaroni haka na indomi nawa duk da man girki da sumage da suwaye a haɗa da bashi haƙuri wannan in ya fara aikin gwamnati sai ka ɗauka batir aka samu shi kuma da taɓa ya gace shi gwamnati ba amma duk laifin da mutum ya yi in jami'in tsaro ya kama shi kaɗan raɓa da shi gefe ka ce riƙe wannan wallahi sallah ka miki ban da komi zai ba ko bane baka ba in ma bai karba ba zai tuna bai albashi bai ce fa a gidan shi ba kuma yanzu wata ko rabi bai kai ba ya ke san yanzu kake mutu tafiya muka yi muka je Jos muna hanya cikin labayen nan da su nuna dajin Ku kudaru muna kana kwanan nan duwatsun da mun yi wata kwana kawai malam sai ga jami'an tsaro a wajen ana tallara rana mana muna tsayawa esin mota ya fiki wannan jami'in tsaron ya ce da Allah ɗan ban minti biyu da Allah kawai sai kullu kan shi cikin motan ya tara kai idan shi ya kai kan katan katan ɗin ruwa da lemu yake da Allah ta biki shi da kwaya ɗaya rabon shi da ruwa sun sace kuma ba inda za su samu a nan ya ce a basu su katan-katan na ruwa da lemu aka buɗe bayan mota aka ɗage soyin kaji dama wa'azi muka ji aka zuwa mana abin ya mu ya fi ƙarfin cin mu ko mu talatin su ku ba su malam suka gode ni ma dai ranar an tsara <laughs> da motar ma ta ba ina kallo ta miro gaba ɗaya su da aka ba mutane tsara ta ba ya ce masha Allah mun karɓa waɗannan ya kamata a dasa haka yanzu mara gaskiya ya zo ya ba su tallafi tsakanin da Allah ba su karɓa su tallafa mushi ba me za ni ba su tallafa mushi ba ya tallafa musu an ba su sun wahala kamata ya yi waɗannan a ce suna da wutar ki je Saudiya ki gani na rantsi ba wasu ba suna gani ba sai ma na rantsi kowace rumfa aka yi inda jami'an tsaro suke zama wallahi ac ne mai karfin gaske ya sararawa kuma ba ni kan titi wai wai jagi na magana da sai da kai kai kanka sannan akwai preach a lokaci ba lokaci ana kawo musu abinci da lemu da fruit da komi motocin da kiyawa suna raba wani abin daban suke ga motocinsu nan irin na shugabannin ƙasa suke hawa hankalinsu kwance akwai wanda zai haɗa kai da su ya ci amanar ƙasansu tsaron mu ba an basu ku taimaka masu don Allah manyan mutane samu sauƙi ma'aikatan da su ma samu sauƙi su ma a ja masu ko da za a daina yin titi ba matsala ma abokan ƙoron ma ma ya zama su sun samu an yalwata bai waje-waje yaran da suke hankoran gama zai samu aiki su ma dai a sa a kafa kamfanoni wannan duk su shige duk a ba su aiki ne su ta abinci bukatun mu muke sai su samu kudin da kashi mara ga yanya ta ta wani zumuɗi na ƙosa mai aiki na ƙosa mai aiki mara ta fita tun safe sai canza yamma za ta dawo kuma a wata a baka naira dubu ɗin kaga tana riƙe dubu ɗarin ne da kasan tana jawo ruwa a rijiya kamu kuma ya ishe ka gano shi sa wata rana nake biya wasu matasa nake ta karka yadda ka leko samun da fi bukatar ka za ka sha wuya akwai wanda na rantsi da Allah ana bashi dubu ishirin a wata ya ishe shi karka yadda ka kara ma kan ka bukatar da za a baka dubu hamsin don wallahi bukatar ka za ta girma dubu hamsin kana harin da ta kai ci ya ka mutu daga wata ana na sana'anta ana samun dubu biyu dubu uku ya ishe ta hankali ta ganta lafiyan ta lau hau ba ke tana sheki haka ne ya ishe ta ma da garin da ke sa mu kanki kwaɗayin kina son ki wuce wannan ko kan ba ki dubu ɗari biyu shi ke gano amma su ma'aikata abin da ya sani ke sa tsara masa albashi a taimake su so da iyalansu ba su sa yara a makarantar da ya kamata na addini na ƙur'ani da makarantun boko ba su yawa yaran su ba su isa tufafin da ya kamata duk wani abin da ake na kyauta mu iyali ba su yi abin da wannan albashi ke ko a ci abinci kawai a ci abinci haka ne nan ba daidai ba ne kuma da tallafa tallafa mu a samu sauƙi a rayuwar nan ta fata mun fahimci wannan ne Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara a nan subhanakallahumma wa bihamdika